Sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an yi lafiya. Suna na Sarfil Hashim Gumel tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki muka sake dawowa a wannan shiri na dan ranar Juma'a ta babbar rana. Tara ga watan Disamba na shekarar 2022. cikin shirin za a ji cewa wani kwamitin da shugaba buhari ya kafa ya gano tsabar kuɗi dala biliyan 171 da ba a shigar lalitar gwamnati ba idan kuma muka tsallaka jamhuriyar nijar za mu ji irin koma bayan da tsarin kiwon lafiya ke samu a dalilin rashin ma'aikata da kayan aiki haka kuma za mu leƙa ƙasar kamaru don kawo muku rahoto na musamman kan harkokin kiwon lafiya a can har ma da labaran wasanni amma fa duk waɗannan sai mun fara da shan labaran duniya tukunna. Jama'a Assalamu alaikum. Wata tawaga da gwamnatin Pakistan ta kafa don bincikar kisan wani fitaccen ɗan jarida ɗan ƙasar Pakistan ɗin a Nairobi ta ce ta gano bayanai masu karo da juna da dama a bahasin da hukumomin Kenya suka ba su Hakan ya sa tawagar ta Pakistan ta fara tunanin kisan ɗan jaridar shirya ta aka yi. a watan oktoba aka harbe arshad sharif lahira a nairobi bayan da ya tsere daga pakistan inda ya ce ana yi wa rayuwarsa barazana su dai jami'an kenya sun ce akasi aka samu 'yan sanda suka buɗe wa motarsa wuta a lokacin da suke farauta barayin motoci sai dai tawagar da jami'an pakistan ta tura kenya wacce ta gudanar da bincike ta hanyar yin hirarraki da shaidu tare da duba inda lamarin ya faru da kuma wayar salurar ashraf ta rubuta a wani rahoto mai shafi 600 cewa ga dukkan alamu mutuwar dan jaridar shirya ta aka yi hukumomin rasha sun jibge makaman harba rokoki a tashar nukiliya da ke zaporozhia a cewar kamfanin kula da makamashin nukiliya ta kasar ukraine din kamfanin ya kara da cewa an ajiye makaman ne a kusa da tasha ta shida wacce ke kusa da rumbun adana man nukiliya lamarin da ya saba dukkan wasu ka'idoji na kare haɗuran nukiliya dakarun rasha da ukraine sun yi ta kaiwa juna hari a gabashi da kudancin ƙasar ta ukraine a jiya alhamis yayin da kasashen biyu ke kokarin karbe ikon wani yanki da moscow ta yi yunkurin kwacewa a wannan yaki da a kwashe wata goma ana yi iran na fuskantar suka daga kasashen duniya bayan da hukumomin kasar suka zartar da hukuncin kisa na farko akan wani mai zanga-zanga wacce ta girgiza gwamnatin cikin watanni uku da suka gabata lamarin da ya kara zafafa kiraye-kirayen da ake yi na yin bore zanga-zanga ta mamaye wasu sassan kasar tun bayan mutuwar wata matashiya bakurdiya mahasa amini mai shekaru 22 wacce aka zarga da take dokar saka hijabi an dai rataye mohsin shekaru ne a jiya alhamis bayan da aka same shi da laifin rufe wani titi a birnin tehran da kuma raunata wani jami'in tsaro a ranar 25 ga watan satumba shari'ar da kungiyoyin kare haƙƙin bil'adama suka ayyana a matsayin mara tushe. labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc amurka za ta karbi bakuncin shugabannin kasashen afirka 49 da kuma tawaga kungiyar tarayyar afirka a birnin washington domin halartar taron kwanaki uku na amurka da afirka da za a fara a mako mai zuwa gwamnatin shugaba joe biden ta ce tana son yin amfani da taron don sabunta alakarta da kasashen nahiyar masu sharhi kan harkokin siyasa sun ce amurka ba za ta so a bata a baya ba yayin da china da rasha tasirin suke ke kara karuwa a nahiyar ta afirka croatia ta doke brazil da ci biyu da hudu da biyu a bugun penalty nasarar da ta ba ta damar samun gurbi a zagayen kusa da na karshe wato semi-finals yayin da ita kuma brazil din za ta tattara ina ta ina ta koma gida wasan ya kai ga bugun daga kai sai mai tsaron gida ne bayan da bangarorin biyu suka tashi da ci daya da ɗaya wannan nasara na nufin croatia wacce ita ta zo matsayi na biyu a gasar cin kofin duniya ta 2018 da aka yi a rasha za ta kara da argentina ko netherlands da ke fafatawa a yanzu haka nema ne ya fara zira kwallo a ragar croatia bayan da aka yi karin lokaci amma bayan minti biyu croatia ta farke kwallon ta hana dan wasan ta bruno lamarin da ya kai wasan ga bugun finarti. Mahmud Lalo ke ne karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To za mu buɗe taskar rahotannin daga Najeriya, inda wani kwamitin bincike na mutum bakwai da shugaba Muhammadu Buhari ya kafa a asirci don duba ayyukan tara kudaden shiga na yau da kullun na bankuna. Ya gano zunzurutun kuɗi da suka kai dala biliyan 171 da babban bankin Najeriya ya ajiye a wani asusun da baya amfanar da gwamnatin Najeriya. Daga birnin Abuja, Nasiru Adamu Kaya na ɗauke da wannan rahoton. Membobin kwamitin mai mutum bakwai sun haɗa da shugaban rundunar tsaron farin kaya Magaji Bici da tsohon kwamishinan 'yan sanda Muhammad Wakili sakataren kwamitin dan majalisar wakilai muhammad gudaji kazaure ya bayyana cewa sun yi tsayin daka har sai da gwamnan babban bankin gudun emefile ya bayyana gaban kwamitin a yalkwatar dss inda daga bisani aka ba da belinsa amma bincike na ci gaba da gudana a kuma nuna wa mana cewa an karkatar da hankalin najeriya maimakon bincike da muke yi shugaban kasa ana hankalinsa ya koma wurin canja kuɗi da challenges da zai fuskanta da sauransu mu kuma nan ana dakile mu an hana mu gan shi wannan shine dalili cbn ta zo canja kuɗi ne saboda wannan binciken tiriliyan tamanin da tara da biliyan ɗari da muke yi shi yasa aka ƙirƙiro wannan sannan akwai wasu policies wasu dokoki da cbn take ta ɗaukowa duk danta ta karkatar da hankali akan wannan bincike namu Budaji zaura ya ce suna da cikakken goyon bayan shugaban Najeriya Muhammadu Buhari amma zuwa yanzu shi kansa ya kasa ganin shugaban da in bayyana masa halin da ake ciki. Kuma sai da ya ce min amana amana amana har uku ya gaya wa DGSS amana amana amana ya sa muka riƙe wannan amana. So na yi mamaki da aka hana ni aiki irin wannan babba da zai taimaki shugaban kasa da zai taimaki Najeriya a biya duk bashin da ke kasan nan dala ta karye farashin komai ya sauka. a samu sauƙin rayuwa shugaban kasa ya tafi cikin aminci a ce an dakatar da ni so waɗannan da suka tare ni ina bincika akwai soyayyar shugaban kasa ko a zaman. Gwamnan babban bankin Godwin emefile ya bayyana dalilan sauya fasalin kuɗin ne da rage jibgin kuɗi da ke hannun jama'a. Available data at the CBN indicate that 2.7 yana mai cewa fiye da naira tiriliyan biyu da biliyan ɗari bakwai na hannun jama'a ne cikin adadin kuɗin da aka buga naira tiriliyan uku yanzu ne za a jira a ga yadda kwamitin zai yi bayan duba batun ba da belin emefilan shin zai daure shi ne kamar yadda ya yi barazana kuma shin kwamitin zai iya ganawa da shugaba buhari wannan sai a zuba ido a gani nasura da malika murar amurka daga abuja naje. to a gaida nasiru adamu el hikaya To yanzu kuma sai mu je wato daga Najeriya kuma sai mu tsallaka jamhuriyar Nijar inda Hamid Ali ya kuma da wannan rahoton. Harkar lafiya babban abu ne da ke cikin manyan abubuwan da ke tabbatar da ci gaban kowace ƙasa. kuma duk ƙasar da ba ta iya baiwa al'ummarta ingantaccen harkar lafiya ba to tabbas akwai alamomin tambaya akan ci ta to sai dai a Nijar harkar lafiyar ta a koda yaushe na sake fuskantar koma baya ƙasar da ke fama da karancin jami'an kiwon lafiya lamarin karancin jami'an kiwon lafiya ya haifar da fargaba a zukatan jama'a inda a cewar su sukan shafe kusan awanni a asibitoci ba tare da an duba lafiyarsu ba akwai karamcin likitoci dan awa dai kake yanzu sai ka yi awa uku baka samu magani ba kowanne likita ba ce lallai karancin likitoci akwai shi na wurin saboda mutane suna zuwa su shiga layi sun la'asar sai suka haɓa lisha karancin likitoci ya kawo haka nan inda da kai ma'aikata dai ba a samun dogon jira haka a samu abin gaggauce hakan fatan mu dai a samu likitocin da wanda yake duk wanda ya zo cikin dan lokaci kadan a mishi magani ya taye shi walla da kai yawan jira mu abin ya ba mu ta walla dogon jira muke tunda nan tiri. ya yi annura ya yi rejistar ya yi serum ya yi fansama da ɗauki temperature ya yi koshe mu dai mun kai kukan mu ga masu iko a dibo ga haraka in ka zo karfe takwas ka kai wajen karfe goma. a cewar kungiyoyin da ke sa ido kan kyautata rayuwar al'umma lamarin kiwon lafiya a kowane lokaci dagulewa yake a nijar hassan umaru shugaban ƙungiyar da ke sa ido kan kyautata rayuwar al'umma a gadas. sanin kowa ne wanga lokacin eh, gidajen likitocinmu suna fuskantar karamcin ma'aikata da marici in ku zo za ku tarro cikin wasu likitoci mutum guda ne yake ne yana kula da duka 'yan malatin da suke nan kwa al'umma suna wahala ta wannan fannin kwa na kai dan malati da na kai shi tun wurin karhe biyar na maraicin sai bayan sallan magariba mutanen nan ba a kawo gare shi ba sai da na ɗauke shi na kai shi wani wani gidan likita kwa can ma da muka je taro ne sai da muka yi ta jira hukumomi na likita kiran da gare mu su sa eh, ma'aikatan likita isa shi cikin gidajen likitocin muku don a kula da mutane mutane wahala suke kiye da yadda ke ta mako. shi ma mala abdulkadir wanda ya fama da wasu cututtuka ya bayyana cewa saura kirsi ya rasa wani sashe na jikinsa. sakamakon da na je likita akwai al'umma da dama na jira na shafe kusan awa ta kai uku to dalili kanancin ma'aikata sai da aka yi kokari aka kai ni likita ta biya in ba da haka ba da yanzu gaskiya ina cikin mawacin hali da na rasa wani shashi daga jikina. To sai dai ma'aikatar kiwon lafiya ta jihar Agadez ta bayyana cewa sakamakon yadda ake samun karuwar marasa lafiya ne yi wa jami'an kiwon lafiya yawa. Haruna Kanta jami'i a ma'aikatar kiwon lafiya a Agadez. Bangaren likita kullum akwai matsala ta wajen ma'aikata. ma'aikata lalle ba su ishe ba wadda muke so amma hakinan nan muke dan tsara abubuwan yadda abin zai daidai bangaren mutane suna sun jima a zamanin suna jira ba musu magani ba ya danganta da yawan marasa lafiya da suke za a wannan lokaci na sanyi tunda a lokacin sanyi a yanzu kun sani akwai eh, cuta wadda take ta majina wadda take kama mutane da yara da manya kuma kowa tashi likita zai nuna to shine yasa da yawan marasa lafiyan ne Eh, shi yake kawo hakan kenan kai tsaye bai yiwa a ce kowa a lokacin nan a mishi dole sai an bi layi an ba hankali a zo gare ka hamid mahmud murya amurka daga agadas jamhuriyar nijar To Allah kyauta a gaida Hamid Mahmud. Wannan shirin na zo muku ne daga nan birnin Washington DC kai tsaye. To a yanzu agogon muna cewa karfe wato a nan sashen Hausa karfe uku wato da rabi da minti goma sha biyu. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM haka kuma za a iya zuwa shafukan mu na yanar gizo domin sake jin wannan shiri da ma sauran shirye-shiryen mu. Kafin mu kai ga shirin mu na gaba a shakata da wannan. To madalla yanzu kuma lokacin ne da zamu leƙa ƙasar Kamaru inda awal garba zai kama rahoto na musamman. hukumar lafiya a kasar jamhuriyar kamaru halin gwiwa da waɗansu ƙungiyoyi na duniya na lafiya suna ci gaba da gudanar da allurai na alluran rigakafi a kasar jamhuriyar kamaru wannan karon dai ga yara ƙanana ne ake ci gaba da yi musu allurar ta rigakafi wajen cutar na kyanda da kuma waɗansu cutuka da suke addaban yaran ƙanana wanda ya sa muka hira da shugaban ƙungiyar gudanar da allurar rigakafi a kasar jamhuriyar kamaru baba mustapha ya mini ƙarin haske kan wannan allurar da ake gudanarwa a kasar ta jamhuriyar kamaru ga yadda hirar ta ta kaya salamu alaikum barkanku da al'umma eh abinda sa za yi wannan allurar din na uku kenan ana kira wannan din room 3 sau uku kenan tun da yake cewa waɗansu 'ya'ya ba su samu wannan rigakafin din ba to shi sa aka duba gani cewa e gara an sake hannu ukun din domin kowane yaro eh, shekara yau nan zuwa shekara daya ya samu wannan polio din abin da ya sai yana kasa kafan yaya sai kenan kamar ku ce a gara amma kuma na uku nan to shi ne na uku nan ake farawa yau juma'an nan domin cewa dukkan al'umma masu 'ya'ya da zai musu wannan rigakafin din to yadda a yi musu rigakafin din saboda cewa yara da yawa suna kaban suna nakasawa kan wannan ciwon din ka ce a watakila harbin shi aka yi ya hadu da iska ba iska ba ne shi ne wannan ciwon din ne polio to yanzu a asibitoci za a je a karɓi wannan alluran ko kuma waɗansu gurare ne da kuka ware na musamman eh eh an ware guda gidaje biyewa na musamman cewa gidaje gidaje ake shiga hmm. gidaje gidaje ake shiga amma a can ce likitan din a doktan din an sa post office na ake kira da faransa post office wanda saboda rabta za su yi mai su a can kuma wanda ba su ke gida kuma ana zuwa gidaje gidaje ana yi musu hakan wannan kungiya da suke eh, gudanar da wannan allurar a shin akwai waɗansu abubuwa da suke bayarwa ne kuma daga na suke samun kuɗaɗen su a ka cewa shi eh, ita jami'an sai na ciwon duniyan nan eh, unicef suna da mutane da yawa al'ummar da yawa da suke zuwa kuda ciki domin a taimaki dai telekoki shi sa suke wannan abin din to sun rasa inda sa a'a gara an taimaki telekoki domin da akwai iri-iri shi wannan daga kafin din hmm. yanzu mun gama wannan din muna jira kuma na wani ana kiran shi sasmi na yara masu shekara daga shekara daya zuwa shekara biyar za a yi shi na baya fatan ka ga al'umma a ganin cewa su yi turuwa wajen karban wannan allura da kafin eh, domin na gaya musu cewa don allah su karɓi wannan alluran din ba wai cewa ana musu karya kusan 'yan siyasa sun shiga cikin sha'anin wannan abin nan domin su bata abubuwa na gwamnati gwamnati ba ta kashe mutane garin ta ba wajen ya kashe al'umman ta ba domin cewa samu zama a samu lafiya in ba lafiya kuma ba da za a yi dole kuma ya yi mu na kuma matasan nan kuma gara kuma a yi la'akari da su a kula da su a yi musu wani rigakafin din saboda gobe su ne manyan gobe. shi ma shugaban shiyoyi uku na kasar jamhuriyar kamaru jibrin hamza shi ma ya yi mini karin haske akan wannan tattaunawar da muka da shi na wannan allurar rigakafin ga yadda al'umma suke fahimtar waɗannan allurai din ga yadda hirar tamu ta kasance. me ne da kuke gudanar da wannan allurar rigakafin ko me yasa kuke wani yara ƙanana? dalilin da ake ma yara ƙanana wannan alluran rigakafi saboda muna da dangantaka da kasashen da suke da waɗannan cutattakin kaman chadi kaman bangi kaman nigeria kaman gine eh, abinan eh, gine equatorial to dole za mu tsare namu 'yancin na ƙasanmu na 'ya'yanmu da jikokinmu saboda allura rigakafi ba allura ce ake soka ba diga ta ake gud ne ake digawa kwaya biyu a bakin yaro sannan sa a saka masa birni a yatsa saboda a tabbatar an yi masa kar a ji a kara masa na biyu don ko an kara na biyu ba lahani amma bai cancanta kara ma yara so biyu ba shi yasa muke saka musu shaida da in an yi musu ka duba yatsan su kaga ko shaida ka san an yi ma yaro ga rigakafi karo na nau kenan da ake gudanar da wannan allura a kasar kamar wannan karo na uku ne don mun fara karo na daya muka zo muka yi karo na biyu yanzu karo na uku ne wannan da za a yi a waɗanne ƙungiyoyi ne kenan suke taimakawa ƙasar kamaru musamman magana lafiya a wannan cututtukan wannan ƙungiyar da suke taimaka ma kamaru oyan ne yanzu haka abun da muke tafiya ciki sun ba da wayoyi ma da ake aiki da shi yana da gps dun da kake aiki ma wayan su ma suna ganin ka kana aiki mai kyau suna gani kana mummunan aiki suna gani saboda jite-jite ya yau a cikin shi yasa suka ba da waɗannan wayoyin saboda su ma suna tabbatar da aikin da yara suke yi a gurin aiki menene fatan ka ga al'umma kasar kamaru musamman talakawa wajen yadda kuke bi gida zuwa gidan nan da ganin cewa sun amshi wannan allura ta rigakafi eh, ina da da roƙon jama'a al'umma gabaki daya yau ana taimaka munu da alluroyi da su maganin kwalara su gidan sauro su waye saboda me talakawanmu da ba su da karfin yi akwai maɗa bai da lafiya bai da ko dala biyar da zai ɗauki ya kai ɗan shi asibiti to amma saboda dalilin wannan sai ka gaɗa ya samu sawaba shi ma sai walillahi hamdu saboda muna nan da yawa talakoki da suke nan da yawa ba su da karfin zuwa asibiti yau asibitin mun za ka je shekana da kuɗi in ba kuɗi kuma sai dai ka shure ka mutu to wani godiya za ka yi waɗannan ƙungiyoyi na duniya waɗanda suke taimakawa ƙasar kamar a kulli yaumin ina musu godiya da fatan alheri da fatan ubangiji allah ya dada buɗa musu suna taimaka ma duniya gaba baki ɗaya ba kamaru ba hajiya maimuna ɗaya ne daga cikin iyaye mata waɗanda suka kawo jariransu domin a yi musu allurar rigakafin ga abin da ta ce a me zaki faɗa kan wannan allurar rigakafi da ake yi wa yara ƙanana daga wata ɗaya zuwa shekara guda me zaki faɗa kai eh ba abin da za mu faɗa shi dai mu gode ma gwamnati da yake sawa ake ma 'ya'yanmu alluran din mun gode ni ma yanzu na kawo ɗana an ɗiga mishi ya samu eh, vaccine kenan na rigakafi to ba abin da za mu ce shi godiya da kula da ake da mu da 'ya'yanmu kamar yanzu a 'yan kwanakin na an lalaba su gidan sauro su alluran da ake na polio karo na uku Ah, me zaki faɗa sauran takorin ke mata wajen kawo waɗannan yaran da muka musu da allurar kafi eh wallahi takarori na mata in an zo ana yi ka ku shakka ku fito ku kawo 'ya'yanku a yi domin wannan duk abin nan eh, mu ne da riba riban mu ne domin ranar da yaro bai samu wannan alluran rigakafi ba gaskiya rayuwar shi ma yana cikin hatsari ɗauki buɗe baki buɗe baki a sa maka buɗe baki buɗe baki vaccine ne buɗe baki a cikin watanni biyu dai wannan kungiyoyi na lafiya na duniya haɗin gwiwa da ƙasar jamhuriyar kamaru sun ta gudanar da allurar rigakafi a ƙasar ta jamhuriyar kamaru domin bawa yara ƙanana da kuma talakawa wannan damar Kasancewa ana buƙatar samun ingantaccen lafiya a ƙasar ta jamhuriyar kamaru masu magana dai suna cewa lafiya jarin talaka mama awal garba muryar afirka daga ƙasar kamaru. To Allah ya ba mu lafiya. To har yanzu dai muna kasar ta Kamaru inda a wannan jikon kuma sai labaran wasanni. Wasanni a takaice. Shugaban hukumar kwallon kafan kasar jamhuriyar kamaru fikafo samuel eto ya laftawa wani dan jarida na youtube kafa a kasar qatar wanda wani dan jaridan dai ya fito ne daga can kasar algeria wadda kasar jamhuriyar kamaru ta cire su a wannan gasar na cin kofin duniya wanda za ta fi kasan katar saura minti ɗaya kacal wanda ya sa ɗan jaridan ya yi wa samuel eto tambaya cewar ko nawa ya bawa shi alkalin wasan domin ya ba su gurbi na tafiya kofin duniya wanda ne sa shi samuel eton ya harzika har lafta masa kafa a kan kyamararsa da kuma haɓar ɗan jaridan amma waɗansu 'yan ƙasar jamhuriyar kamaru suna faɗin albarkacin bakin su kan irin wannan abin da shi samuel eto ɗin ya yi a matsayinsa na babba kuma wanda ake takama da shi a faɗin duniya akan harkokin ƙwallon ƙafa na duniya ga abin da ɗaya daga cikin wadda suke goyon bayan samuel eto ɗin yake faɗi da maroc da algeria duk sun dosa kishin me yasa aka ba wa qatar wannan haɗin kwallo a ƙasansu kuma qatar kuma suka shirya da fifa cewa itono je zama jakadarsu ambasadarsu da je zo ya representin su a qatar to a nan suka yi fishi suka ce a'a za a yi bol a kasan larabawa wanda zai zama jakadan baki ne kuma wa eto kana ji bayan can ga matsalar da suka samu game da wasa sai zuciya yanzu ya ɓaci da wannan zuciya ɓaci menene zuciya ɓaci a nan ne kaga wannan duk wannan yaron da ya zo shirye-shirye ne don a bata wasan katar ba su so ba suka ce ai suna da manyan 'yan wasa kamar ma ja algerin da zai iya zuwa ya zama jakada amma ba a yarda musu ba yanzu an yarda da da eto ya zo abin kuma gashi nan matsala to yanzu me zai faru kamaru table wasa ya kare mukamin eto na kamaru na tafiya da ɗan bol dan kamaru ya kare kamaru ta dawo yanzu ya zauna a mazaunin cewa shine jakada aka yi wasa aka yi wasa brazil da ita da ina zaman wani ekip da ya hakan nan a fitowa ne yanzu wannan kaga algeria nan ya kawo masa rashin kunya da tambayoyi cewa ka faɗi nawa ka ba wa ta gasa ma har kuka sai wasa to a nan ne zuciyan ito ya ɓaci kaga aka soma dambe damben da aka soma kuma allah sa da mutane suka raba shi wannan algerin din ma da ya kawo wannan rashin kunya suka ce ba sa bukatan sama ya kewayo gefen filin ball kuma su sanson jbc kaji dalilin da ya sa Alhaji Garba Abubakar shi kuma dan siyasa ne a ƙasar ta jamhuriyar Kamaru ya ce su kan abin bai musu daɗi ba ga abin da ya ce. Eh wannan abin da Samuel Eto ya yi a takaice in aka duba ka ga bai amfani da matsayinsa da allah ya bashi ba na farko shine president ɗin kwallon kafan kamaru na biyu kuma shine ambassador ɗin eh, world cup fifa qatar kaga wannan matsayin da yake da su bai cancanta ya yi irin wannan abubuwa a baina jama'a ba amma abu ne wanda za a bincika eh ko yaron ya tsokane shi ko ya zage shi duk abin da ya masa shi ya zama cewa ya daure ya rike zuciyarsa sabida da matsayin da yake da shi shi ina cikin manyan 'yan kwallon kafan duniya manyan masu arzikin akan kwallon kafan duniya ina ci kuma shi kuma da na gamka shi ne mai tafi da kwallon eh, kafan kamaru shi ne kuma ambasadar wannan kofin da ake na duniya to kaga dole ne a ce bai kyauta ba bai kyauta ba bai rike matsayin da yake da shi ba amma wannan yaro baki ba yayi kuskure domin da akwai irin abubuwan da na tsokanin fada wanda dole ne yanzu sai an ji ainihin me yaro ya dinga gaya masa har ya kai wannan matsayi a nawa tunanin kenan bai yi kyau ba kuma kamaru ma watakila kamaru ma bata daɗin wannan eh, abin da ya ba amma kamar ma ta san cewa an tsokane shi. mahama Awal Garba muryar Amurka daga kasar Kamaru. To madalla a gaida awal garba sannan ka da aiki da wannan ko muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaice. to wata tawaga da gwamnatin pakistan ta kafa don bincikar kisan wani fitaccen ɗan jarida ɗan kasar ta pakistan a nairobi ta ce ta gano bayanai masu karo da juna da dama a bahasin da hukumomin kenya suka ba su hakan yasa tawagar ta pakistan ta fara tunanin kisan ɗan jaridar shirya ta aka yi a watan oktoba aka harbe arshad sharif lahira a nairobi bayan da ya tsere daga pakistan inda ya ce ana yi wa rayuwarsa barazana su dai jami'an kenya sun ce akasi aka samu 'yan sanda suka wa motarsa wuta a lokacin da suke farautar barayin motoci hukumomin rasha sun jibge makaman harba rokoki a tashar nukiliya da ke zaporozhia a cewar kamfanin kula da makamashin nukiliya ta ƙasar ukraine kamfanin ya kara da cewa an ajiye makaman ne a kusa da tasha ta shida wacce ke kusa da rumbun adana man nukiliya lamarin da ya saba dukkan wasu ka'idoji na kare haɗuran nukiliyar dakarun rasha da ukraine sun yi ta kai wa juna hare-hare a gabashi da kudancin ƙasar ta ukraine a jiya alhamis yayin da kasashen biyu ke kokarin karbe ikon wani yanki da moscow ta yi yunkurin kwacewa a wannan yaki da a kwashe wata goma ana yi iran na fuskantar suka daga kasashen duniya bayan da hukumomin kasar suka zartar da hukuncin kisa na farko akan wani mai zanga-zanga wacce ta girgiza gwamnati cikin watanni uku da suka gabata lamarin da ya kara zafafa kiraye-kirayen da ake yi na aibore. bore zanga-zanga ta mamaye wasu sassan kasar ta iran tun bayan mutuwar wata matashiyar bakurdiya masu amini mai shekaru 22 wacce aka zarga da take dokar saka hijabi an da rate muhsin shekaru ne a jiya alhamis bayan da aka same shi da laifin rufe wani titi a birnin tehran da kuma raunata wani jami'in tsaro a ranar 25 ga watan satumba shari'ar da kungiyoyin kare haƙƙin bil'adama suka ayyana a matsayin mara tushe. amurka za ta karbi bakuncin shugabannin kasashen afirka 49 da kuma tawagar kungiyar tarayyar afirka a birnin washington waɗanda za su halarci taron kwanaki uku na amurka da afirka da za a fara a mako mai zuwa to a gaishe kamalan sanda aiki to masu raro da haka kuma muka ka karshen shirinmu na wannan lokaci sai kuma a kasance da mu da karfe shirin na safe gobe asabar idan allah ya kai mu inda za mu kawo muku wani sabon shiri wanda zai zo muku da shirin abari ya huce. kamar ko yaushe za a iya zuwa shafukanmu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin ko kuma sauran shirye-shiryenmu da suka gabata ta adireshinmu na voahausa.com da ma shafinmu na facebook yanzu a madadin muhammad lalo da ya taya na gabatar da shirin da kuma julie leathers gresham wadda ta bada umarni da ma injiniyan mu na yau mr jonathan nisar fili hashin gumar ke cewa ai hutun karshen mako lafiya salamu alaikum